bismillahi rahmanir rahim za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin sallah wato ɓangare na biyu na karatun da muka yi na yau insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi inda imam bukhari yake cewa babun as-salatu min al-iman na'am باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قومه وخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا سماهم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب لما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلما فلما ندري ما نقول فيه فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم آه طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى كيتوا باب الصلاة من الإيمان كما رأيت مكي بياني إذا ك كرن تاشا هك تقدير هذا باب سنتي ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا وباب خبر في الصلاة مبتدا كما من الإيمان شبه جملة يعني في محل رفع خبر كوكما كتي باب الصلاة بك باب وبين هكا كتي فسكابيو al-imam al-bukhari ke cewa qaulullahi ta'ala sannan da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah bai kasance ba domin ya tozartar da wato sallolinku imanukum anan ma'ana salloli ake nufi ya'ani salatakum inda albayti abinda ake nufi sallanku a wajen baitul maqdisi karkashin wannan aya malamai sun tattauna matsala na farko me ake nufi da wa ma kana Allah wuri yudhi'a imanakum a zancen farko shine waɗanda suke cewa imanakum a nan shine sallah ake nufi kuma wannan shine maganan jamhurin malamai shi yasa a ire-iren su imamul karmani da sauransu suke cewa wannan takaradi ne a kan wasu fira kamar su murji'a da su mu'tazilawa da sauransu ibn Qattal yake cewa saboda wannan yana nuna cewa a ita sallah ɗin saboda ayyukan da ta kunsa Allah subhanahu wata'ala ya kira ta imani san cewa murji'a suna cewa aiki bai cikin me bai cikin imani misali in dai ka furta kalmar shahada ko baka yi sallah ba imanin ka yana nan bai raguwa bai ne bai karuwa sabana abin da ahlus sunnati wal jama'a suka tafi shi yasa al-imam ibn battal yake cewa wannan ayan wato raddi ne akan su sannan eh, duk da wasu malamai suna cewa ai wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ai Allah ba zai tozartar da ladan imanin da kuka yi da annabi ba ba wai sallah ake nufi tawilin da wasu kai kenan wato imanin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai tozartar da wannan ladan ba amma dai fasaran farko shi aka firin jayarwa ah, sai yake cewa ya'ani salatukum inda albayti sallan ku a wajen gida nan shi ma alimamun nau yake cewa wannan lafazi a nan mushkil ne wato akwai matsala a nan saboda asali idan aka ce albait wanda aka ce mai bait ka'aba ake nufi amma kuma a nan baitul maqdis ake nufi to ya za mu yi taujihin mas'alar shi yasa suka ce wannan yani salatukum inda baiti inda baitul maqdis takdirin da zaka yi kenan ko suka ce a ai asali akwai ma kalmar ghairu wanda aka cire ta yani salatakum li ghairi baiti idan muka dau li ghairi wannan taujihin wato sallan da kuka kuna kallon maqdis ba wai baitul haram ba wato makkatul mukarrama ba wai ka'aba ba ina fata an gane ko a takaice dai a wannan baiti da ake nufi anan shine baitul maqdis a wannan hadisi kamar yadda za mu karanta yanzu za ku gani al-imam al-bukhari yake cewa hadathana amr ibn khalid wannan al-misri dan misra ne wala yake cewa hadathana zuhair zuhair ya bamu labari shi ibn muawiya al-kufi dan kufa qala hadathana abu ishaq shine amr ibn abdullah al-kufi yake cewa an al-barabara shine ibnu azib al-ansari babban sahabin manzo allah sallallahu alaihi wasallam an annabiya salawatullahi wa salamu alaihi lalle manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi kana awwala ma karimal madina yana shigowa madina lokacin da annabi ya hijira daga makkatul mukarrama zuwa madina yana shiga madina nazara ala ajdadi ya sauka ne wajen kakanninsa amma kakanninsa nan abinda malami suka ce na bangaren mahaifiya na bangaren mahaifiya ko qala ko kuma dan uwan mahaifiyarsa sune akhwal wannan shakka ne nawa ah, shakka ne na rawi wato abu ishaq ah, wannan shakka ne na abu ishaq amir ah, al-ansar annahu salla manzo Allah lokacin da ya shiga madina yayi yayi salla afwan wa annahu lalle manzo Allah salla qibla baitul masjid maqdisi ya kasance yana fuskantar baitul maqdisi gurgudan 16 shahran manzo Allah ya yi watanni goma sha shida au saba'ata ashara shaharan ko watanni goma sha bakwai yana kallon baitul maqdis wajen sallah kun ga shekara ɗaya da wata hudu kenan ko kuma shekara ɗaya da wata bakwai yana kallon ina baitul maqdis fa kharaja rajulun eh, afwan wa kana ayya idan muka dau a ah, riwayar farko 16 shaharan kaga shekara ɗaya da wata hudu kenan au wannan shakka ne wasu au saba'ata ashar shaharan kuma watanni goma sha bakwai shi zai ba mu shekara ɗaya da wata biyar yana kallon baitul maqdisi wa kana yu'jibuhu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana burge shi an takuna qiblatuhu qiblal baiti a ce yana kallon wato ka'aba ne ba baitul maqdisi ba saboda yahuda lokacin sun kasance suna mai gori sosai annahu salla lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla awwala salatin sallaha salla farko da ya fara ya kalli Ka'aba salatul asr ita ce sallar la'asar wa salla ma'ahu qaumun wannan salatul asr nan a wata riwaya ba a faɗi sallan da annabi yayi ba kawai fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu rajulun fa kharaja ba'da salah amma wannan riwayan ta nuna mana cewa sallan da annabi ya fara yi shine da ka'aba yana kallon ka'aba ita ce salatul asri ina fata wazi to kun ga wannan riwayan ta fasara waccan riwayar kenan wadda ba ta nuna wani sallah bane wa salla rasulullah wa salla ma'ahu qaumun sai wasu mutane suke salla tare da annabi fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu sai wani mutum wanda ya salla tare da annabi ya fita wato yana sallame sallah sai shi ya fita yana fita fa marra ala ahli masjidin sai ya shuɗe ma wasu mutane wahum raki'un a lokacin su suna sallah shi ma anan ba yi bayanin wani sallah bane anan amma a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari babu khabar al-Ahad yayi bayanin duka sallan da annabi yayi da wannan mutumin da ya fita ana gama sallah annabi yayi sallar la'asar ne shi ma yana fita yana cikin tafiya da ya cimma wani masallaci suna sallah su ma sallan dai la'asar suke yi ma'ana su sun jinkirta sallah kenan kafin annabi annabi ya riga su gama sallah haka al'imamu turmidi duka ya fi da wannan riwaya cewa duka sallar la'asar ne ina fatawa bai tsaye a nan al'imamu muslim a cikin littafinsa sahih da al'imamun nasa'i su kuma sun fi da wata riwaya cewa wannan mutumin ya zo ya samu mutane suna sallar asubahi ne ba sallar la'asar ba a riwaya ta wata riwaya ta muslim da kuma al'imamun nasa'i to kun ga mun samu kenan kaman contradiction kaman ta'aru riwayoyi ga su guda biyu na al'imamun bukhari da tirmidhi sallar la'asar shi kuma al-imamu muslim ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da imamun nasa'i sallan asuba wannan mutumin kala sai ce ma mutanen nan da ya sami tsohon raki'u raki'una suna cikin ruku'u wasu malamai sun ce ruku'u ne da aka sani sun ce a'a suna cikin sallah min babu itlaqil juz'i wa iradatul kulli an yi itlaqin raka'a amma sallah ake nufi ƙa'ida balagiyya inda ahlul balaga faƙala sai yake cewa ashhadu billah lalle ni ina rantsuwa da Allah subhanahu wataala la qad sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalle na yi sallah tare da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi qibla makkata yana kallon yana makka wato manzo Allah ya fara sallah da wannan mutumin ya yayi raka'a biyu na sallar la'asar sai aya ta saukar aka saukar masa aya qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falan walli yannaka qiblatan tarza fa walli wa zaka shatr al masjid al haram yayi raka'a yu aksa kan mai da wannan ayan yana cikin sallah sai return <laughs> ya juya fastadara kamar yadda yazo a wasu riwayoyi sai ya ya juya ya kalli ka'aba to sai mutumin nan da ya mutane suna sallah suna cikin sallah fa sai yayi kuwa ya fada musu wannan abin da ya faru yana faɗa musu su suna cikin sallah fa sai dukansu suka juya baya suna kallon baitul maqdis sai suka koma abin nan suka fuskanci ka'aba suna cikin sallah fa amma hum eh, qibal baiti kamar yadda suka kasance suna kallon baitul maqdis wa kanat yahud yahuda sun kasance kada ajabahum abin ya burge su in kana yusalli qibal baitul maqdis suna lokacin da annabi yake kallon baitul maqdis abin yana burge su ahlul kitab Eh, wato da ahlul kitab su ne waɗanda aka bai wa littafi kiristoci da yahudawa ma walla wajahu yayin da juya fuskansa qibal albayti daga baitul maqdis yana kallon eh, ka'aba an karu zalika sai suke inkarin haka shine sai qulu sufaha minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha ina fata wazi tayyib eh, bari mu karasa karanta hadisin gaba ɗaya sai a yi ɗaya ne gaba ɗaya qala zuhair sai zuhair yake cewa wannan na al-imam al-bukhari ya fidda ita <clears throat> mu'allaq wasu malamai sun ce sanadin farko shine wannan sanadin shi yasa ya fidda shi haka wato wa qala zuhair da sanadin can shine wannan wasu ka ce a'a mu'allaq ne saboda a wasu riwayoyi ya zo da da isnadinsa haka al-imam abu dawud ya zo da wannan hadisi da sinarinsa da ibn hibban da al-imam wannan dai sabanin malamai ne yake cewa haddathana abu ishaq abu ishaq ya bamu labari an bara daga bara ibn azib <clears throat> fi hadisi a hadisinsa sa dai wannan cikonsa yake cewa hadha annahu mata ala al lokacin da aka juya al sai wasu sahabbai suka samu annabi suka ce to ai akwai wasu ya rasulullah sun mutu kuma suna kallon baitul maqdis to yanzu ya kenan shin za a musu uquba ko ba za a musu uquba ba suna da zunubi ko ba su da zunubi qabla an tuhawwala rijal kafin qabla an tahawwala kafin a juya a ba mu daman kallon ka'aba an gane ko rijalun wasu mutane sun mutu suna kallon baitul maqdis wa qutilu an kashe su to a wannan wa qutilu din malamai sun tattauna cewa jamhurin malamai abinda banda suka tafi dukkan mutanen nan sun mutu ne ba wai kashe su aka yi ba wanda suka mutu kafin a juya alƙibla zuwa ina zuwa ka'aba saboda haka na an yi itilaƙin kutilu sun mutu amma saboda girman mutuwan nasu shi yasa aka sanya shi wa kutilu kamar kashe su aka yi taujihi na biyu da malamai suka suka ce a'a wa kutilu nan waɗancan wanda suka mutu kafin a juya alƙibla zuwa ka'aba wasu daga cikin lalle an kashe su sai dai ba a san suwa ne suka kashe su ba wato ba shahararru ba ne wannan shine maganganu biyu da suka yi ina fatan gane amma dai kutilu ka fasara shi matu kawai mutuwa suka yi amma an kira shi kutilu saboda girman mutuwa ko kuma ka ce a'a an kashe su din amma ba a san suwa ne aka kashe ba falam na da ma na kolo fihim me za mu ce a kansu fa an zara Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayan wa ma kana Allah li yudiya imanakum wato sallan da suka yi din an kashe su din Allah ba zai tozartar da wannan sallan da suka ba suna da lada a kanta insha Allah ta'ala ina fata wadi wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai girma sosai a kaɗan daga cikin bayanan da malamai suka yi Shi ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira <clears throat> daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara ya sauke ne a quba a quba nan wajen kabilan banu amr bin auf da ya sauka wurin su yayi kwana goma sha hudu da ya kwana goma sha hudu a wurin su sai ranar juma'a ya masu ban kwana yan uwansa ne kuma wanda da ya musu ban kwana yana tahowa yana cikin tafiya zai tafi madina cikin madina sai sallar juma'a ta kama shi a banu salima bin auf sai ya tsaya ya salla sallan farko na juma'a da annabi ya fara yi shine a wajen waɗannan mutane sallallahu alaihi wasallam da shine bayanin da ya hikayanto mana anan shine eh, nazala ala ajdadihi a malamai hakikar ƙarƙashin wannan hadisi sun tattauna mas'aloli da dama na farko madinatul munawwara an kira ta madina wasu suka ce saboda dana ne saboda wato manzo Allah ya rayu cikin ta wasu suka ce a saboda ma'abota garin suna kusanta zuwa ga Allah da ibadu daga dana wato iktaraba sannan daga cikin sunayenta ana kiranta addar ana kiranta yasriba ana kiranta tsayiba abin da ya sa ake kiranta tsayiba saboda kyawun garin wanda ya je madina zai san wuri ne mai kyawu sosai wasu ka ce idan ka shige ta kawai wa man da kalahu kana aminan kawai kana shiga kawai natsuwa ne cikinta shi yasa aka kira ta tsayiba saboda natsuwanta wasu ka ce a'a saboda kyawun ɗaibuba na mutanen garin mutane ne masu imani sosai wasu ka ce a'a kana shigan madina za ka ji kai ma imani ya ratsa jikinka wannan duka maganganun da malamai suka kenan hikiman da yasa aka kira ta tayyiba tayyib kaɗan daga cikin matsalolin da malamai suka tattauna kakashin wannan hadisi shine ya za mu yi taujihin wannan matsala wannan lokacin da annabi yake sallah mun ce riwaya ta zo sallar la'asar yake sai ɗayan riwaya ta zo wannan mutumin da ya fita ya yi sallah da annabi ya fita daga gare shi ya je wajen wasu mutane suna sallar la'asar a riwaya ta muslim da imamun nasa'i muka ce sun ce yana ya same su suna sallar ne la riwaya ta muslim sallan asbahi suna sallan asbahi da tujihin da malamai suka yi suka ce shine wannan mutumin da ya fito ya yi sallah da annabi lokacin ya yi sallar la'asar tare da shi da ya fita wajen annabi ya samu wasu mutane suna sallah a madina amma ba wai 'yan masallacin ƙuba ba waɗannan mutanen da ya same su suna sallah su ne masjidul ƙibaratai wanda har yau ga wanda ya je madina ina ga ma'an salis bai da dawowa ba inda ka je irin umra ko aikin hajji ana kai mutum ziyara wurin masjidul ƙibaratai to shi yana fitowa daga wajen annabi wannan mutumin sai ya shuɗe a wannan masallacin shi shine masjidul qiblatain sai ya sami suna sallah sai ya kuwa ya faɗa musu wallahi ni na yi sallah da annabi an umarce shi ya kalli ka'aba sai suka kalli ka'aba suma wa gari kuma da safe wannan mutumin da ya saboda faɗayinsa da hirs nasa da himmansa sai ya tashi mai tsaya ko ina ba sai ya tafi masallacin ƙuba da sallah asuban ke na rana ta biyu yana zuwa masallacin Quba sai ya samu su kuma a lokacin suna kallon abin nan Baitul Maqdis sai ya ƙara musu bayanin wannan hadisin yana ƙara musu bayanin wannan hadisin sai suka juya suka kalli Ka'aba ina fata an gane wannan shine tawfiqin da suka yi na riwayoyin guda biyu sai fa'idodi da malamai suka fidda ƙarƙashin wannan hadisin gashi a gurguje na farko malamai suke cewa ƙarƙashin wannan za mu fahimci cewa yana halasta a karɓi khabarul ahad tunda wannan mutumin shi kaɗai ya ba su labari kuma dukansu suka gazgata wato ba su ce a'a ba ina fata wazi saɓanin mu'tazilawa da wasu wanda suke ganin la ya juzu qabul wahid amma wajen ahlus sunnati wal jama'a duka sun ittifaqiya ko kuma su yufidu dhunun wa ilmu wato idan mutum ya bada labari hadisin da ya bada zaka iya aiki da shi ko zaka iya bari wannan ba mazhabi bane na ahlus sunna ina fata an gane wannan mutumin da ya fita shine sunan sa'ubat ibnu nahik ibnu nahik Shi ne mutumin wannan mai kokarin wasu malamai suka ce Obad ibn Bishirin ko suka ce Obad ibn Wahabin amma dai sun firin jayar da maganan farko Obad ibn Nahik da ha babba sai fa'ida na biyu shine yana halasta a goge wasu hukunce-hukunce addini wannan ba laifi ba ne saɓanin yahudawa yahudawa su a wurinsu ba a nasku shi yasa suke cewa ah, Allah ya saukar da aya lokacin Allah ya saukar da manan sakamin ayatul aunun siha na ati khairin min ha'u mithliha Allah ya musu raddi da suke cewa yake cewa kuma wai za baddalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzilu qalu inna ma anta muftar fa'ida ta gaba da malamai suka fidda shine yana halasta ah, alqur'ani ya goge sunna haka sunna kuma za ta iya goge alkur'ani sabana al-imam shafi'i shi baya ganin wannan ra'ayin tunda kun ga ai baitul maqdis da annabi yake yake kallo kun ga wannan sunna ne nashi da Allah ya saukar da aya sai ayan nan ta goge sunna to shi yasa ya juzu nasful alqur'ani bis sunna aw sunna bil qur'ani karim sabanin imam shafi'i imam shafi'i a sa sun qur'ani zai iya goge sunna a kaulinsa na farko kauli na biyu kuma yana ganin qur'ani ma ba zai goge sunna ba amma abin da ya tafi a kansa mutlak shine sunna ba ta goge alqur'ani amma malamai sun masa rabbi sai fa'ida na gaba shine da suka fidda idan mutum misali yana kan ibada bai san cewa an goge wannan ibadan ba ya ci gaba da yin ibadansa sai daga baya labari ya zo masa to be da laifin wannan ibadan da ya yi kun ga waɗannan da suka ci gaba da sallolin suna kallon baitul maqdis ba su da laifi akan haka karkashin wannan ne malamai suke istinbatu cewa ni ne yanzu in wakilta ma in ce maka a misali ce Sheikh Ibrahim ga miliyan goma na wakilta ma na baka amana ka je ka dinga yin kasuwanci da shi in ka ga mota kaza ka siya ka ga mota kaza ka siya ku sai daga ba in cire Sheikh Ibrahim akan wakilancin nan amma bai sani ba sai ya je ya ci gaba da tasarrufi cikin kuɗin nan nawa to nan za a kama shi da laifi ko ba za a kama shi ba sai suka ce a nan ba za a kama shi da laifi ba saboda lokacin da na cire shi ban sanar da shi ba ko da na ce misali a cikin miliyan goma da na baka duwata ka cire miliyan ɗaya naka ne dubu ɗari misali wata hudu shi yana cire dubu ɗarin nan bai san da cewa yanzu na sanya misali a wane ne mala awar shi ne wakili ba na cire shi to dubu ɗari hudun nan da ya ci su ba zan ce dole sai ya mai da su ba ina fatawa bai ko wannan duka sun yi istinbadi a ƙarshen wannan hadisi sai fa'ida na gaba da suka istinbadi a ƙarƙashin wannan hadisi shine yana halasta mutum ya ishihadi babu laifi akan haka mutanen nan da aka zo aka faɗa masu an canza alƙibla a lokacin abin da suka yi sun koma sun kalli ka'aba ba tare da annabi ya ba su umarni ba to saboda ka ishihari a bangaren abin da ya shafi addini wannan babu laifi idan mutum ya yi daidai yana da lada biyu in kuma ya yi kuskure yana da lada ɗaya kamar yadda annabi ya yi bayani sai fa'ida na gaba da suka yi bayani a kai shine wanda ya salla misali ya je gari yana bako san ina ne alƙibla ba sai ke salla kalli wata jiha sai kana cikin yi misali ke raka'a biyu sai wani ya shigo sai ce ma ai ba nan ba ne alƙibla nan ne alƙibla to a lokacin za ka iya juyawa ka kalli alƙibla kuma ba ka da laifi akan haka al'imamu shafi yake cewa ko da mutum so biyu ya yi haka misali wani ya zo ya ce mai nan ne alhamda sai ya kalla sai wani ya zo ya ce mai a'a ba nan bane nan ne wannan sallan sallansa tana nan duk da malikiya abin da suke cewa idan ka je gari ba ka san alqibla ba za ka yi sallah sau hudu ne za ka kalli nan sannan ka kalli yamma ka kalli kudu ka kalli arewa ka kalli gabas sallan za ka <laughs> wannan shi ne abin da malikiya suka tafi a kai su suna amfani da ka'ida ne na ihtiyatiyya da'ima idan aka samu saɓani shine za ka ɗau ra'ayin da in ka yi shi ya fita daga saɓanin malamai da saboda haka suka ce dole mutum zai salla ya kalli jiha hudu din nan ah, sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa yana da kyau mutum ya dinga fatan abu na alkhairi ko aikata ibadu masu kyau musamman idan ya fuskanci cewa akwai maslaha a ciki annabi ya kasance yana fatan ya kalli ka'aba yana ta fatan yana ta'aba. har Allah yake cewa qad nara waje wajhika fi sama kuma babu laifi yanzu idan mutum ya ga wannan abin shi yafi amfanuwa ga al'umma bangaren ibada ya aikata shi ko ya roƙi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi kamar yadda annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam sai fa'ida na ƙarshe shine wannan yana nuna mana a kwaɗayin sahabbai wajen neman ilimi da yaɗa shi kun ga wannan sahabin ka duba fa a lokacin yana jin wannan hadisin ko yana aikata wannan abin yana tafiya da tsaya ko ina ba sai don faru wannan masjidul ne ya ba su labari himman sama wa shigari ma da safe ya ƙara zuwa wani masallaci ya ba su labarin wannan hadisin wato shi ubada a ibnu nahik da muka ce to wannan kuma haka ake so yayin da mutum Allah subhanahu ta'ala ya hore masa wani gwargwadon ilimin da kake da shi kilo da zaka dinga yaɗa shi kafin mutum ya mutu idan ba haka ba zai iya shiga cikin matsala in dai bai yaɗa shi ba حسن إسلام المرء قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبرته أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة بعث والسيئة بمثلها إلا أن إلا أن يتجاوز الله عنها حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع إلى سبع مئة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها الحمد لله ke cewa babu إسلام المرء mar'i باب زي من بيان A kyawun musuluncin mutum wato bayan ya yi bayanin a sallah a wancan babin wannan yana nuna cewa a munasaba tsakanin babi guda biyu mutum musuluncin su ba zai iya ba zai taɓa zama mai kyau ba sai ya kasance yana tsaye da sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a tsaye da su shi yasa ya kawo wannan babin bayan wancan babin قال مالك الإمام مالك بن أنس يكي تيوا أخبرني زيد زيد يا بام لاباري ابن أسلم وأن زيد ابن أسلم أم مكة أن أعطى ابن يسار وأن أعطى شيني المدني asbarahu ya bashi labari anna ba sa'irin al-khudri lalle abu sa'irin al-khudri shi kuma dan madina ne babban sahabin da muka yi bayani akan sa muka ce sunansa shine sa'ad ibnu malik ibnu sinan shine malamai suka fi jayarwa akhbarahu ya bashi labari annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya yana cewa idan aslama al-abdu idan bawa ya musulunta فحسن إسلامه ويكتة مسلم تنسى يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها Allah zai kankare masa dukkan zunubin da ya kasance ya aikata zalafa yani iktarabaha wanda ya kasance ta ya aikata ta shine zalafaha wa kana ba'da zalika alqisas bayan ya karbe musulunci dukan aikin da zai aikata zai kasance kisasi ne kisas abin da ake nufi da shi a nan idan ya aikata lada za a bashi lada ya aikata zunubi nan take za a rubuta masa zunubinsa idan ya aikata lada manzo Allah ke cewa za a bashi aikin ladan bai aikata alhasanat bi ashri amsalha sannan za a lillinka masa rubun ya masa so goma ila sab'i mi'ati du'fin zuwa linkawa so 700 shi yasa malamai suka ce wannan ayan wannan hadisin ayan ta zo cikin suratul baqara tana fassara wannan hadisin da ta inda Allah yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim waccan ayan tana fassara wannan hadisin wanda suke ciyarwa saboda Allah subhanahu wataala Allah zai ba su lada ka masala habba kamar kwaya an mata saba sanabila ta yi da a zangarniya guda bakwai an gane ko fi kulli sumbulatin kuma mi'atu habba a cikin zangarniya kowace guda daya akwai kwayoyi guda ɗari a cikinta wannan shine ladan da za a rubanya ma mutum wasayyi'atu bi misliha amma idan ya aikata fa za a ba rubuta masa zunubi guda daya kun ga wannan yake nuna wato rahaman wannan addinin musulunci illa an ya tazawaza Allah anha sai dai idan Allah ya soya masa afuwa wannan raddi ne kuma akan mu'tazilawa mu'tazilawa su a wurin su idan mutum ya mutu yana aikata laifi to in bai ba Allah ba zai gafarta masa ba sa yakhludu fin zai dawwama a cikin wuta haka khawarija su yukaffiruna ma murtakibal az-dhunub khawarija su kuma suna kafirta mai aikata manyan laifuffuka wannan duka aƙidodi ne waɗanda suke ba masu kyau ba amma manhajin ahlus sunnati wal jama'a duk laifin da mutum yayi idan ya mutu ba za ka ce mai dan wuta ba ne kamar yadda muka karanta hadisin da ibn Samit idan Allah ya so zai gafarta masa ina fata wabi shine illa an yatajawaza Allah anha قال يجي حدثنا إسحاق بن منصور kuma ishaq ibn mansur ya bamu labari shi wannan dan marwo ne marwo garin marwo maru ita ce turmaki tana ƙarshen turmakinistan a yau wajen wajajen tantan kurdistan da afghanistan da ke garuruwa ne wanda suke manne da juna قال haddasa na Abdulrazak wannan shine babban malamin hadisi da waka sani dan Yaman a sanani al-Yamani wanda da dama daga cikin jigajigai sun yi rahila sun je wajen shi sun karɓi ilimi sai dai kash wannan Abdulrazak a sanani hakika malamai sun ce sun tabbatar mai da tashayyo wato dan shi'a ne wanda al-imamu zahabi jazama bi hadha fi siyar min alamin nubala al na nasai a siyar alamin nubala ya tabbatar da cewa abdurrazzaq sanani da haƙiƙa akwai tashayyo tattare da shi wato akwai shi'anci tattare da shi hatta imamu nasa'i shi ma an mai rumiya shi ma an ce akwai tashayyo tattare da shi amma jamhurin malamai sun kara al na nasa'i sun ce shi ba haka ba ne. saboda ya rubuta littafi ne lokacin da ya je a wani kasa ne ya rubuta littafi akan falal ahalul baiti da aka tambaye shi ya ce abin da ya sa ya rubuta ya ga mutane saboda abin da ya faru tsakanin Ali ibn Abi da su Muawiya ya kasance suna kyaman ma Ali ibn Abi Talib kuma gashi babban sahabi ne to shi yasa Imam nasai shi gaskiya baya <clears throat> ba dan shi'a bane amma dai Abdurrazzaq As-Sanani an tabbatar da shi'ancinsa wannan yake nuna mana shi yasa malaman hadisi suke cewa akwai wasu bangarori na ilimi babu laifi idan ta karba wanda ba ba ahlus sunnati wal jamaa ba misali ilimi na luga ilimi na riwaya na hadisi sama misali sama ba tare da sharhinsa ba ah, irin ilimi na qira'at waɗannan ilimin muka duk ta karɓa bar za ka gama jamhurin su ma yanzu ilimin qira'at za ka ga mafi yawanci yan sufiya su suka fi karfi a cikinsa wato yan ɗarika saboda haka wannan babu laifi akan haka ga shi al Bukhari ya fi masu kuma dan Shi'a ba ma saboda zafi na musamman Najeriya babu wannan wayewar amma in ka fita waje za a ga wannan abu ne wanda yake adi kalla ka ga wani katon wani jimin malami tun daga magabata ga su su Imam Bukhari wannan waye zai ce su ba malamai ba kuma ba a ahlus sunna ba amma ya fidda mai hadisin sa shi yasa da aka tambaye al-imam ahmad bin hanbal yake cewa lana ma lana wa alaihim ma alaihim abin da yace da aka tambaye shi hal juzu riwaya min ahli al-bid'i ma abuta bid'a yace na'am yace ilimin su zamu karu da shi bid'ancin da tashayyunan su yana tare da su Ya sa al-imam abu dawud sun kidda ma irin su shabab ibn suwar kuma wannan murji'i ne to kaga wannan babu shi yasa wannan shine rajihin matsala amma anan sai ka ga akwai ɓangarori wanda misali yan tsarika sun yi misali shek abubakar gumi mana abubakar gumi ka karanta tarihin sa cikin malaman da ya karatu wasu ba ba yan tsarika ne misali muktasarul khalil ana cewa yayi wajen eh, nasir kabara ba to shi nasir kabara ba shi bane za'imul qadiriyya za zaka ce gumi ba ahlus sunna bane waye ma ya raya sunna a Najeriya to saboda haka ya jama'a ya gamata a samu wannan wayewar ina fata wadu Sheikh Ibrahim Sharif Saleh da muke tare da shi ba ga nika shenin tijjaniya ba ne, wanda yana da akiyodi ma wanda an yi ittifaqi akan akan rashin kyawun a tijjaniya to amma wasu daga cikin malaman mu sun yi karatu wurinsa, kuma masu zafi ma sosai bangaren hadisi da sauransu akwai Sheikh Musa'ad ɗan Sudan yayi karatu wurinsa. akwai Sheikh hamiru Akram wanda yana da kursi a Haramul Madani yana da kursi guda biyu wato kujera a Haramul Madani yanzu haka ɗaya na hadisi ɗaya na kira'at kuma ya yi karatu wurinsa sa saboda haka ya gamata a samu wayewa amma akwai ɓangarori wanda ba za ka yi karatu wurinsu ba kamar a aqida an gane ba za ka yi karatu a wurin wurinsu ba saboda aqidan su fasida ce tana da rauni an gane kila sharhin hadisi ba za ka tsaya karɓi sharhin hadisi wurin su amma za ka iya karɓan sama riwaya kawai haka tafsiri ba za ka iya tsaya za ka ce za ka ji tafsirin su ba amma za ka iya karɓan ilimi na qira'at nasu ina fata wa bi tayyib yake cewa qala akhbarana ma'mar ma'mar shine ibn rashid al-yamani da muka ba da labari mai tashin mai ilimi lokacin da ya shiga yaman aka ce bai gamata ku bar wannan malamin ya fita yaman ba sai suka ce kassiru rukubataihi ku karya mai gwiwoyinsa sai suka ce ta ya za mu karya mai gwiwoyi mai laifin mai yayi sai suka ce a abin da ake nufi shine ku samu wata yarinya kyakkyawa ku aura masa sai suka samu yarinya wadda lokacin yar shugaban kasan kasan yaman wato sarkin yaman sai suka aura ma wannan ma'amar din to daga nan ya kasa fita ne <laughs> ko ya fi da sai ya dawo to haka ake Eh, ina fatawa bi an hammam an karɓo daga hammam ana bi huraira daga shine ibnu munabbi wannan eh, an bi huraira daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah sabbata gresh ya ce idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗaya daga cikin ku ya kyautata musuluncin sa fa kullu hasanatin ya'maluha yaqbalu lahu bi ashri amsalha dukkan ladan aikin ladan da zai yi za a rubanya masa sau goma ila sab'ati mi'ati du'fin har zuwa ɗari bakwai wa kullu sayyi'atin wa dukkan wani laifi da zai aikata na dukkan wani aiki da zai yi na laifi tuktabu lahu bi misliha za a rubuta masa kwatankwacin tsawa to ba za a rubanya ba a takaice yan uwa bayanin da malamai suka yi a nan matsalan da suka fidda fa'ida ƙarƙashin waɗannan hadisai guda biyu shine yayin da mutum yayin da mutum ya aikata laifi wato mai kyawu za a rubanya masa ladan wannan laifin har zuwa goma da goma zuwa wajen ɗari bakwai idan kuma zunubi ne za a rubuta masa zunubi guda ɗaya idan kuma ya mutu Allah zai iya gafarta masa shine illa an ya jawazar Allah sai matsala ta biyu da suka tattauna ƙarƙashin waɗannan hadisai guda biyu shin wanda ya aikata ayyuka masu kyau yana a lokaci na a misali na jahiliya ko yana a lokacin kafurci misali a ce mutum asalinsa ba musulmi ba ne amma lokacin da yake a kafurci Allah ya hore masa kuɗi sosai ya yi gina masallatai ya gina makarantu ya gina wa mutane ababe sosai na al'umma sai daga baya ya zo ya karɓi musulunci to idan ya zo ya karɓi musulunci ayyukan nan da masu kyau na lada za a ba shi ladansu ko ba za a ba shi ba ana tare da ni zancen farko na su'al imamul maziri suka ce ba za a ba shi ladansu ba zance na farko kenan dalilin suka ce ai lokacin da aikata aikin nan bai san wane ne Allah ba ma balle ya yi shi domin Allah ɗin kuma eh, idan baka ka aikata ibada ba ka san wane ne san don wa kai ba ta ya ka samu lada zance na biyu suka ce a'a za a bashi lada idan aka bashi lada sai dai ladan da za a bashi ne za a kara mashi lada a kan ayyukan da yake masu kyau lokacin da ya karbi musulunci wato za a dinga ka masa zance na uku wanda shine abin da jamhurin malamai suka tafi kuma shine ya fi rajihi cewa dukkan ayyukan da ya yi na lada idan ya karɓi musulunci duka za a ba shi lada a kansu insha Allah wannan al'imamun nawawi ya yi matsala matsala a sharhin sana Minhad. ya ce wannan shi ne abin da jamhurin malamai kuma muhaqqiquna suka tafi a kai aka ce menene dalilin ta har ya ce wannan ma bai tabbatar da wannan ba to ai hankali ma ba zai ba da wannan ba aka ce menene dalilin ta ya ce ai ga dalilin nan hadisin da muka karanta فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلقا وكان بعد ذلك القصاص sannan dalili na biyu harisun hakim ibin hizam manzo Allah alaihi wasallam yake cewa aslamta alama salafa min khairi wannan hadisin ya zo cikin sahihaini ne Allah yake ce ma hakim bin hizam lalle ka ka musulunta kan da aka aikata na me na lada kun ga manzo Allah ya tabbatar da cewa dukkan ayyukan da ka aikata yake ce mahkim bin hizam kafin musulunci to shine za a baiwa mutum bayan za a ba shi ladan su kai bayan ya karbi musulunci ina fata wadi wannan shine abin da ya kira ji karkashin sa suka fidda wasu matsaloli misali a ce yayi laifi yana lokacin yana kafirci amma sai ya yi kankara wannan misali zihari <coughs> ya yi zihari zihari ko ya san zihari ko da matarsa sai aka mai bayani ai ga hukuncin wanda ya zihari kamar yadda suratul mujadala ta yi sai ya aikata waɗannan ababen wato ya ba da itiko raƙaba ko ya azumi wata biyu to idan ya karɓi musulunci zai ƙara nanata wannan ko ba zai ƙara nanata suka ce ba sai ya ƙara nanata ba wannan aikin da ya na kankara zunubinsa yana lokacin jahiliya to ba dole sai ya nanata shi ba ina fata da hatta suka istinbat wasu ko da a ce misali ya yi wankan janaba yana a kafir irin wankan janaba na musulmai sai ya karɓi musulunci to ba sai ya ƙara nana ta wankan janaba ba ina fata wadi na karanta باب أحب الدين إلى الله وأعظمه حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تفيقون فوالله لا يمل الله فوالله لا يمل لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه داوم داوم na ba al-imam ke cewa babun a ad-din ila Allah wannan babin zai mana bayani addini ana abin da ake nufi shine ibada da da'a ibadan da tafi soyuwa wajen Allah subhanahu wataala da da'a shine wanda mutum zai dinga yinsa kowane lokaci kamar yadda muke bayani a saboda hamasa ba zai ɗau mutum eh, yana matashi ya ɗau wasu ayyuka masu yawa ba wanda yana girma kuma ya kasa aikata su a kaɗau abu daidai wanda har tsufanka mutum zai iya ci gaba da aikata su wannan shine abin da eh, Allah ya fi so yake cewa kala حدثنا محمد musanna albasri البصري basra بصرة wannan ya bamu labari kala yake cewa haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan shi ma dan Basra ne ya bamu labari ƙala an Hisham sham shine ibnu urwa da muke bayanin sa can baya قال أخبرني أبي أبي وتعروة ابن الزبير كينا يم مدينة نيسوكما أن عائشة عن كرورة عائشة الله قارا متعدى أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي من زعل الله إرادة أمين الله سبتا قريش دخل عليها عائشة قورمتا وعندها امرأة أورمتا أخي وتمتي سونا ونمة وسمع لم يسكتي حولاء الحولاء a wurin ta kuma wata mace kala yake cewa man haji sai cewa ce ce wannan macen kala take cewa tun ita ce haula. Ta min a tana ambatan sallolin da take ita ta kasance mutum ne wadda take mai ibada sosai an gane kala yake cewa ma a'a ukfuf wato ta rage ibadun da take alaikum bima tutiqun manzo Allah yake cewa ku dinga yin ibada gurgurun abin da za ku iya wallahi lalle ina rantsuwa da Allah la yamallu Allah hatta tamallu Allah baya gajiya har sai kun gaji wato duk ibadun da za ku dinga yi ba zai gaji wajen ba ku lada ba har sai ku in kun gaji wa kana habbu dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu kuma ibadan da tafi soyuwa a wajen Allah ba wai yawaita ibada ba kawai yawaita ibadan ana so amma wanda zai kasance mutum yana aikatawa kowane lokaci ina fatawa zai ko malamai sun fi da fa'idori karkashin wannan hadisi na farko shine falalan mu ma akan aiki ana so kowane lokaci mutum ya yawaita aiki na alkhairi kuma yana faɗaitar da mutane wajen aikatawa sannan kuma ba mai yankewa ba sai fa'ida na biyu shine wannan yana nuna tausayin annabi ga wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam kun ga ya ce alaikum bima tutiqun ku dinga abin da za ku iya shi yasa wancan hadisin da muka karanta walan yushadda ad-din ahadun illa galabahu abu na uku shine jamhurin malamai suke cewa wannan yana nuna cewa ba a so mutum wajen sallah ya dinga raya dare ga baki daya wajen kiyamul layl da kake jin ka da karfi wannan shine ra'ayin malikiya eh, baya harasa wajen kiyamul layl mutum ya tsaya dare ga baki daya ana so ka tsaya wani ɓangaren dare kamar yadda annabi ya kasance yana yi ba wai dare ba ga baki dayansa sai dai idan ya kasance idan mutum ya tsaya daren nan gabaki daya ba zai shagaltar da shi ga sallan asubahi ba wasu sun halasta haka amma malikiya suna ganin ko da a ce ba zai shagaltar da shi ga sallan asubahi ba abin da ya fi dacewa ya ɗanyi wani ya yi bacci wani ɓangare na wannan daren na makaranta kawai na so mu shigar da guda biyu da sauri haka eh, idan mu ƙara minti goma ba makaranta وقول الله تعالى وزدناهم هدى وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن الشعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان قال حدثنا قتالة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن, بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن خالد بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عقيدا قال قال آية قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قال عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة آه، الإمام البخاري يتوى باب زيارة الإيمان ونقصانه وأن باب babin بيان أكان قارن إيماني دا imani آه، mun riga mun yi wannan bayani sosai tun a farkon wannan littafi ba sai mun tsawaita ba wannan dai shine mazabin ahlus sunnati wal jama'a imani na karuwa kuma na raguwa sabanin murji'a muka yi bayani abu hanifa ya fada cikin wannan kuskura cewa yana cikin wanda suke ganin imani baya raguwa baya karuwa kuma aiki bai cikin musamman iman wanda har shek nasir dina albani shi ma ya tafi akan cewa wanda ya bar sallah ba za a kafurta shi ba gaba daya wanda har malamai lokacin gabaki ɗaya suka mai raddi wanda har ya rubuta littafi hukumu tarikin sala an gane ko eh, wannan da ra'ayi shi ma ya kawo dalilansa wa qaulullah ta'ala Allah yake cewa wa wazirna da lalle muka kara musu shiriya ah, wannan ayan kwatin ne da ya yi wato yayan kota ne daga id awal fityatu ila kafi matasan da suka shiga kogo saboda tsira ga addinin su tun cikin suratul kafi Allah da ƙarshe yake cewa abin da suka yi wa hum huda bayan imanin da suka yi amma abin da suka yi sai ya sa muka ƙara musu imani kun ga wannan yake nuna imani na karuwa kuma yana raguwa haka Allah yake cewa zadal ladina amanu imana Allah yana ƙara da suka imani imani wannan shi ma ayan take nuna mana imani na karuwa kala yake cewa kala kuma Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum lalle dai yau ne muka cika muku addinin ku wa raditu lakum al-islam dina kun ga wannan yake nuna cewa kamar yadda malamai ma abuta tafsiri suke bayani irin su Imam eh, Ibn Jarir tabari da abin da ke karuwa yana raguwa eh, da abin da ya cika to kafin ya cika ai ragagge ne kun ga wannan yana nuna cewa lalle imani na karuwa kuma na raguwa karkashin wannan aya fa idza taraka shay'an min al-kamal idan mutum ya bar wani abu na kamala fa huwa naqisun lalle kun ga wato za a ce abin bai cika ba kenan tunda Allah ya ce mun cika muku addinin ku idan bai aikata wani abu na addinin nan ba kun ga addinin sa shi bai cika ba imanin sa bai cika ba kale yake cewa haddathana muslim ibn ibrahim al-basri dan basra ne kala haddathana hisham shine ibn abi abdullah wato abu abdullah babansa sandar sandar shine sunan mahaifinsa ah, shi wannan hisham din ah, da dal sandar dal ra gane ko shi ma dan basra ne قال yake cewa حدثنا قتادة katada ya bamu labari shi ma dan basra ne an anas shi ma dan basra kun ga wannan sanadin gabaki سنة yan basra ne sannan fa'ida na biyu wannan sanadin yana cikin ruba'iyyatul bukhari al-imam al-bukhari ma'ana tsakanin shi da annabi mutum nawa hudu kacal ruba'iyyat suna da yawa amma dai wanda yake nuna karfin sanadin sabani irin su kumasiyat da sauransu akwai sulasiyat su kuma sulasiyat ba su da yawa tsakanin shi da annabi mutum uku kacal to wannan sanadi ne mai karfi saboda biyan da sanadi ya kasance bai da yawa bai da tsawo to shine kuma yake kasancewa ya fi ƙarfi maza Allah yake cewa ya kharuju minan nar lalle eh, mutum zai fita daga wuta man kala da wanda ya ce la ilaha illallah wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa fi qalbihi kuma a cikin zuciyarsa wazun sha'iratin min khairin akwai kwatankwacin sha'ira na alkhairi wato nau'i ce ta alkama sha'ira Ah, wa yakhruju minan nari sannan kuma haka yana fita daga wuta man qala la ilaha illa don da yace la ilaha illallah fi qalbi wazn burratin ah, min khairin a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon burra ita ma duka nau'i ce ta alkama amma sha'ira ta fi bur wato girma an gane ko ah, wa yakhruju minan nar haka yana fita daga wuta man qala la ilaha illallah wanda ce. ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa fi kalbi a cikin zuciyarsa akwai na zarratin min khairi gwargwadon zarra wato na alkhairi an gane ko shi yasa wasu malamai suka ce zarra ma abin da ake nufi a nan tururuwa karamar tururuwa kaga in kana tafiya zaka iya take ta amma baka sani ba abinda annabi yake so ya nuna mana kun ga sha'ira tana da me alkama ce amma wadda ba ta kai safi eh, bur karfi bur kuma tafi zarra girma yi. to wannan yake nuna mana cewa in dai mutum ya mutu yana da imani wannan ana masa kyakkyawa insha Allah ba zai dawwama ba a cikin wuta sabanin wasu daga cikin firak wanda suke ganin idan mutum ya aikata laifi ya mutu kuma zai dawwama a cikin wuta kun ga wannan annabi yake cewa ko da imanin da ke cikin zuciyarsa alkhairi da imani alkhairi a nan shine imani kamar yadda za mu karanta ɗaya riwayar kamar zarra ne ko kuma alkama ne ya mutu da wannan imani insha Allah zai shiga me zai shiga aljanna shi yasa abin da ya gamata mutum ya dinga fata kullum ka mutu akan addinin musulunci kana mutuwa duk zunubin insha Allah babu laifi za ka iya shiga me aljanna shi yasa a can imam al-bukhari ya bawa babu khurujil muwahhidin minan nar ya kawo hadisin abu zarri yake cewa kala abu abdullahi abu abdullahi yake cewa shi karan kansa ke na al'imamu bukhari yake yana ishara da kansa kala abanu abanu yake cewa shine ibn yazid al-basri nan ya kawo shi mu'allaq an gane ko amma hikiman da yasa ya kawo shi shine a nan katada katada kun san mudallis ne yana tadlisi to a sanadin farko Kunga ga ya ce an anas amma anas ya ce haddasana anas kun ga wannan ya goge mai tadlisinsa inda ya kawo shi anan mutasil yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi min imanin makana min khairin wato wa fi kalbihi wazna sha'iratin min imanin haka wazna burratin min imanin haka wazna darratin min imanin to wannan da yake nuna mana cewa in dai mutum ya mutu wato yana mai imani insha Allah ta'ala zai shiga aljanna kuma hadisin ne yake nuna mana cewa wanda suka mutu suna aikata manyan laifuffuka ire-iren sata da fashi da makami da ire-iren su shan giya da zina da su ba za ka kyamace shi ba ka ce shi dan wuta ne la tun daga abin da annabi ya ce in dai ya mutu da la ilaha illallah to ana masa fatan alkhairi kamar yadda hadisin Abu Dharr ya ƙara bayani قال yake cewa haddathana al-Hasan ibn al-Sabbah uh, wannan uh, uh, al-Hasan ibn al-Sabbah ya ba mu labari shi wannan dan Baghdad ne al-Hasan ibn al-Sabbah a Baghdad ya rasu yake cewa sami'a Ja'far ibn Auf shi kuma wannan Ja'far ibn Auf ya mutu a Kufa ne قال حدثنا أبو العميس abu umais ya ba mu labari abu umais wannan shine utuba ibn abdullah al-kufi utuba ibn abdullah shine abu umais shi ma dan kufa ne قال يجي أخبرنا قيس ابن مسلم ابن قيس ابن مسلم شيما دن كوفة ني عن طارق ابن شهاب شيما دن كوفة ني ونا كما صحابي ني دقا عمر بن الخطاب دقا صحابي ونا رواية صحابي دقا صحابي anna rajulan lalle wani mutum min al da yahudawa sune mutanen annabi Musa wannan mutumin suka ce shine Ka'abul Ahbar qala lahu ya ce masa wato shi Ka'abul Ahbar ya ce masa ya amiral mu'minin ya kai Umar bin Khattab ayatun fi kitabikum wata aya a cikin littafin ku wato alkur'ani mai girma ta kara'una kuna karanta ta lau alaina ma'asharar yahud nazar kaga idan muka ce ka'abul ahbar sai mu ce kafin yayi me kenan ya karbi musulunci kamar yadda wasu malamai suka ce ma'ashar yahud ya ku taron ma'ashar shine taron yahuda aya aka saukan maku da a ce mu aka saukan mana da wannan aya la takhna zalika al-yawma idan da mun karbi wannan da mun dau wannan ranan idi wato wanda zamu dinga taruwa muna hafla muna walima muna tunawa da wannan ranar sai Umar bin Khattab yake cewa ayyu ayatin wai wace aya ce wannan kala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau ne na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata sannan na yadda muku da addinin musulunci matsayin addini قال عمر ابن الخطاب في عمر بن الخطاب كي تشي وقد عرفنا ذلك اليوم mun san wannan ranar mu ma <coughs> da kake cewa na girmamawa muna girmama mu ma wannan ranar wal makanu alladhi nazalat fi sannan mun san wannan inda ta sauka wannan aya kuma muna girmama wannan wurin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta sauka akan annabi wa huwa qa'imun lalle dai wannan ayan ta sauka ne ga annabi yana tsaye bi arafa a rana arafa yau juma'atin ranar juma'a wato rana na tara kenan na zulhijja wanda muslim ma ya fidda wannan hadisin abinda risalan da umar bin khattab yake so ya isar da ita ga wannan bayahude shine idan yana so a girmama wannan ranan ne saboda ayan ta sauka akan musulunci ya cika to lalle mu ma musulmai muna girmama wannan ranan saboda ne ranan ne ake tsayuwan arafa kuma tsayuwan arafa dukkan musulman duniya suna tattaruwa a rana sannan bayan haka aka sanya wannan wurin shine na matsayiwan arafa din kaga ai tsare da girmama wannan wurin da wannan ranan ya tabbata kenan tunda ana ake tsayuwan arafa kuma ranan ne dukan musulman duniya wanda Allah ya ba su daman eh, aikin hajji wato suke taruwa eh, wannan malamai suke cewa bayan aikin hajjin nan da annabi ya yi wato hajjatul wada tsakaninsa da mutuwansa wata uku ne kacal ya rasu abinda malamai suka yi bayani ke ina ga mu tsaya nan kafin mu tsaya can akwai bayanin da zan maku na babu husni islamin mar'i karkashin wannan babi al bukhari ke cewa qala malik ya kawo shi mu'allaq abu nan ya kawo shi mu'allaq malamai suka ce kuma bai sadar da shi ba ma'ana bai kawo shi masuri ba a cikin littafinsa amma saboda ya kawo shi da sigatul jazmi a nan da rayuwa da imamu malik ba kowa ya sani za ka yi tsakanin shi da imamu malik akwai mutum ɗaya haka to saboda ya kawo shi da sigatul jazmi kala malik da kuma dukkan mu'allaqat da imamu bukhari ya kawo su da sigatul jazmi to wannan ana masa hukuncin inganci wato babu rauni a cikinsu saboda haka wannan mu'allaf din ingantacce ne muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya mu abin da muka sabarta wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh